kariya kare ni daga wutarka karanta wannan addu'a ta اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا الله إني أسألك إلا ربك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وإني لا شهد حقيقة كيك أيدي أبو بوتا أو بيت تنتي بوتا لنسكي أسيكي الأحد الصمم كيك أيدي كما كي أكيد في ذلك بكاتو الذي لم يلد ولم يولد والذي هيفا وما هيفيش ما ولم يكن له كفوا أحد sunan Allah ko zatin Allah yake tarayya da Allah waɗannan zikirorin duka ana yin su ne kafin a sallama sai kuma zikirorin da ake yi bayan mutum ya yi sallama kafin ya tashi daga inda ya sallama al-afkar ba'da salati min as-salati zikirorin da ake yi bayan an yi sallama daga sallah kafin a tashi daga gurin sai mutum ya ce astaghfirullah أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام إتي أستغفر الله الله من غفرك أستغفر الله الله من غفرك أستغفر الله الله من غفرك اللهم أنت السلام يا الله أمنتي يا تبت كيني أمنتي ومنك السلام كما أمنتي لجلالك يكي تبارك يا ذا الجلال والإكرام البركة كتايرة يا ما أبو تنجر ما ذكرت وذكرت من الدعاء يكي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد daga cikin ni'ar da wa'inda ake yi bayan an yi sallama kafin a tashi daga gurin da aka yi sallah sai mutum ya ce la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai yake ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki ya tabbata ga Allah shi kadai wa lahul hamdu yabo ya tabbata ga Allah shi kadai وهو على كل شيء قدير حقيقة الله بيكون بساكومي اللهم لا مانع لما أعطيت الله باوتي هذا واقع بندك باين ولا مؤتي لما منعت بعضكم ألا لبايع واقع بندك هنا ولا ينفع ذا الجد منك الجد حقيقة ما أبوتي وداتا وداتي سبلات أمفانيش أبورك با سيء أمفاني لإتي أبيك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قلت لا إله إلا الله فأول دي تلتل تبوتا لكسكي الله وحده لا شريك له في كأين باش أبوك تعليا له الملك وله الحمد mulki duka ya tabbata ga Allah da kuma yabo wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa komai la hawla wa la quwwata illa billah babu wani karfi babu wata dabara illa billah sai daga Allah la ilaha illa Allah babu wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah wala na'budu illa iyyahu ba za mu bauta wa kowa ba sai ga Allah shi kadai له النعمة وله الفضل dukkan ni'imar da ta same mu daga Allah take dukkan falalar da ta same mu daga Allah take fara husana ul hasan kyakkyawan yabo da kirari mai kyau sun tabbata ga Allah shi kadai la ilaha illallah ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah mukhlisina lahu din muna masu tsarkake addini ga Allah walau kariha al-kafirun ko da kafirai ba sa so سوكي كرمتا قلنا سبحان الله والحمد لله والله أكبر سيكا أنت قوة ليس وتلاتين لأكو إتي سبحان الله سو تلاتين لأكو والحمد لله سو تلاتين لأكو والله أكبر سو تلاتين لأكو أنا باقى سنجد جاوة أقول ما سنجد جاوة sai ka ji sun haɗe suna subhanallah subhanallah subhanallah ba a sa maka ka tsaya ka yi anise ka yi cikin hankali kuma ka faɗe shi yadda ya dace kar ka yi gaggawa ka faɗa ba daidai ba yadda za ka ce subhanallah sai ka yi talatin da uku walhamdulillah sai ka yi talatin da uku wallahu akbar sai ka yi talatin da uku sannan ka cike ɗari da لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ce babu wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya dukkan mulki ya tabbata ga Allah shi kaɗai dukkan yabo ya tabbata ga Allah shi kaɗai shi ne iko ne a bisa komai ya tabbata a cikin sahihu muslim hakika wanda ke karanta wannan zikiri bayan sallar farilla za a gafarta masa zunubinsa gaba ɗaya ko da yawan zunubin nasa ya kai yawan kumfan koki sannan ya karanta waɗannan surori ya ce بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس karanta wannan kafa ɗaya kul huwallahu kafa ɗaya kul a'udhu bi rabbil falaq kafa ɗaya kul a'udhu bi rabbin nas kafa ɗaya a bayan sallar azhar da la'asar da isha amma bayan sallar asuba da bayan sallar magariba sai ya karanta kul huwallahu ahad kafa uku kul a'udhu bi rabbil falaq kafa uku kul a'udhu bi rabbin nas kafa uku sannan zai karanta ayatul kursi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk yake karanta ayatul kursi bayan kowace sallah ta farilla babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa ga wanda zai karanta ya ce الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إذا كرمت قل هو الله دفل يد ناسي سيكرمت أن آية آية الكرسي sai kul huwallahu ahad ka faɗa cewa Allah ta'ala shi kaɗai ne Allahu samad shi ne Allah ta'ala wanda ake nufinsa da bukatu lam yalid Allah bai haifa ba walam yulad shi ba ba a haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad wani ɗaya bai kasance kine a gare shi a cikin mulkinsa ba ko a cikin sunansa ko a sifofinsa ka ce a ƙoƙo da rabbi falaki ina neman tsarin Allah ta'ala wanda shi ne mahalicin falak min shari ma halak daga sharrin abin da Allah ya halitta wa min sharri ghasikin idza waqab da kuma sharrin dare idan ya yi duhu wa min sharri naffasati fil uqad da kuma sharrin mata masu tofi a cikin kulle kulle wa min sharri hasidin idza hasada da kuma sharrin mai hasada idan ya yi hasada قل أعوذ برب الناس ka ce ya Allah ina neman tsayi da kai kai da mahalicin mutane malikin nasu Allah ina neman tsayi daga gare ka kai da mahalicin mutane ilahin nasu kai ne wanda ya kamata a bauta a kaɗaita ka da bauta min sharrin wasu masu khannas daga sharrin mai wasu wasu yana ɓoyewa Allah zai yi wasu sufi su durin nasu wanda yake sa wasu wasu a cikin turazan mutane min aljinnati wan nas daga mutane da aljanu bane yace Allah ta'ala wanda ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai shi shine rayayye kuma wadatacce gargaɗi ko bacci ba sa kama Allah dukkan abin da ke cikin samai da ƙasa nasa ne shi kaɗai wane ne zai nemi alfarma a wajen in ba da izininsa ba ya san abin da ke gaba gare su da abin da ke bayan su ba sa kewayewa da wani abu daga abin da ya sani face abin da ya sanar da su ne da dama to shi su tayar rauci da kasa kuma kula da su baya da wayarsa shi ne maɗaukaki mai girma sannan sai ya karanta wannan kafa goma ya tabbata hadisi wanda yake karantawa bayan sallar magariba da bayan sallar asuba Allah zai ba shi dukkan kariya sai ya ce لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير yace babu wanda ya cancanta abota masa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya mulki duka na Allah ne yabo ya tabbata ga Allah shi ne mai rayawa Shine ne kashewa, shi ne iko ne abu sako ne, sai kara da wannan addu’a اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وانما الدعاء بصوت يتبعي حسن لما دك صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا يا الله أنا أروقك كبان إلني بأنفاني ورزقا طيبا الله كبان أرزقي نحلا وعملا متقبلا الله كأذبت على لي أيك لذلك كربا دعاء صلاة الاستخارة أدعو أن تمتلزي إذن ذي صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة شيني صلى بمتلزي ركعة بمياه كاري يكرت ونم أدعو biyu da ya kasa yankewa ko bai san alherin da ya kurin jaya a cikin ɗaya ba قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جابر بن عبد الله الله كارا مسير داد شيد محيفين سيتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم يا كسنجي يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها yana koya mana mu ba wa Allah zaɓi a cikin duk abin da za mu aikata kamar yadda yake sanar da mu sura a cikin alƙur'ani ya kulu yana cewa idza hamma ahadukum bil amri idan ɗayan ku ya himmatu zai aikata wani al'amari falyarka raka'atayn